بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فعلم أن القلة أخص من مطلق المحبة بحيث هي من كمالها وتقللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة والمساهمة لتقللها المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب فالقلة تنافي المساهمة أو تقدم الغير بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبوب مع محبة لا يساهمه فيها غيره وهذه محبة لا تصلح إلا لله فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها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 a wannan yammaci na ranar talata sha ɗaya ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan ɗaya shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu mai albarka cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'malin al wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci da ɗiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 728 a yau wannan majalisi namu shine na 57 a karatun wannan littafi a jerin wannan majalisanmu a wannan masallaci mai tarin albarka wannan shine na 101 ibn taymiya bai gushe ba yana mana bayani akan al-mahabba al-mahabba wanda ita ce asalin kowane aiki ita ce jiwon kowane aiki wani aiki da dan adam zai yi to asalinsa ko abin da yake tuko shi wannan aiki shine al-mahabba wal irada idan ba a manta ba a satin da ya wuce ibn taymiya yana magana akan bambancin almahabbatu da alhullatu dukkan su kalmomi ne biyu da larabci almahabba kalma ce da larabci alhulla kalma ce da larabci kuma dukkan su suna kunshe da ma'anar soyayya daidai ibn taymiya yana so ya bambance maka tsakanin almahabba da alhulla almahabba ana nufin ita kanta soyayya mutanen soyayya ka so mutum ka so aiki ka so magana alhulla nau'i ne na soyayya kuma nau'in da yake na koli na ƙarshe wanda babu saba da shi wannan nau'i na soyayya shi ne wanda Allah ya bawa annabi Ibrahim alaihi salam shi ya bawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam su biyu kacal ya bawa duk wanda yake shi ma an bashi wannan to yayi ألا يارك أدب إبراهيم خليل واتخذ الله إبراهيم خليلا أكلا يارك أدب صلى الله عليه وسلم أو أنت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ولنا الصوفي صوفي كتابه أن نوي نسوي wanda ake ce masa alkulla da larabci kuma a nan kitin da ne yake kokarin ya daidai maka bambanci tsakanin waɗannan kalmomi na larabci guda biyu waɗanda suke kunshe da ma'anar soyayya ya ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yana kan wasu mutane a safin da ya wuce ibnu taymiya ya koro hadisai daban-daban na manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda a ciki suke kunshe da furtawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da nuna soyayyar ta ga wasu mutane kamar Aisha radiyallahu ta'ala anha Abu Bakar radiyallahu anhu Usama da ma'aikinsa Zaid bin Haritha wanda dukkan su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana yace yana son al-Ansar yana son al-Muhajirin wanda ya amfani da kalmar al-mahabba kaga kenan al-mahabba ba ita ce al-qulla ba tunda ya ce banda Allah ba ya da wani khalili to kaga ashe ya nuna in ya ce yana son wani yana son wani yana son wani to ba a matsayin khalifa don haka khalil nau'i ne kulla nau'i ne na soyayya amma soyayya da take ka koyi wannan shi ne abin da ibn tabi'a yake mana karatun kare da cewa karatun ta rubu a kansa domin ka ilmantu yace fa'ulim anna al-khullata akhassu min mutlaq al-mahabba da jarisan da suka gabata sai aka fahimci aka gane cewa ashe al-khulla wani nau'i ne na kebe wani nau'i ne mafi kebantuwa daga gundarin ita al wato soyayya wani kebantaccen nau'i ne na soyayya min وتخلل المحب وتخلل المحبة أن يكون وأن هكذا كما في نوبة حتى أن يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر shi da yake so ya gaya maka mai ce alkulla din kuma ya ake za za a alkulla ya ce yana daga cikin kamalarta wata kallo da ya da yadda take ratsa wanda yake so An ya kunan Mahbubu المحبوب Mahbuban محبوبا Ya zama wanda ake yi masa irin wannan nau'in soyayya to ana son shi ne dan karan kansa ba dan wani dalili ba la li shay'in akhar ba dan wani abu ba idh al mahbub li shay'in ghayrihi huwa mu'akhkhar fi hubbi an dhalika al ghayr saboda duk abin da ka so shi dan wani abu to abin da ka so shi dan shi shine a gaba kenan wato idan ka so mutum dan kuɗinsa kaga kudin ka fi so sama da shi idan ka so mutum dan sa kaga kenan mulkin ne a gaba shi a baya idan ka so mutum dan sa kyan shi ne a gaba inda zai rasa kyan zaka wata da to duk wani abin da ka so ba don karan kansa ba sai don wani dalili sai don wani sanadi to sanadin shi ne a gaban gidan a wajen soyayya ba shi mutumin ba to ita alkulla ba haka take ba alkulla saboda yadda son ya ratsa masoyi yakan ɗauki masoyinsa ya so shi saboda shi karan kansa ba don wani abu da ba yace wa min kamaliha la taqbalu sharika wal muzahaba yana daga cikin kamalar alhulla ba ta karɓar tarayya duk wanda ake sai shi irin wanda nau'in so to zai zan shi kadai ne kwaya ɗaya ne kilo tak babu wani wanda ke tarayya da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu متخذا ahadan qalilan la taqattu بكر walakin صاحبكم qalilan qalilullah الله كان da a ce takan karbi tarayya to da zai ya zama kalilun lahi kuma kalilun abubakar to amma ita a tsarinta kamalar ta shi ne ya zama babu babu usharaka babu busa haɓa, babu wato abin da turere da a cikinta la ta faru sharika da wani busa haɓa. ba ta karɓar tarayya ba ta karɓar turere da ya lita kaddole alwahid saboda ta riga ta lasa ki da jini da barko da tsoka da shi masoyi fa ha kamalul tauhidi wa kamalul hubbi a cikin kulla akwai kamala ta tauhidi akwai kamala ta soyayya kamala ta tauhidi shi kadai ne an babu wani tare da shi kaga an samu kamalar tauhidi kamalar kamalar hubbi kuma wato soyayya ce da ta ratsa dukkan gabobin masoyi ta yadda ya zan yana son abin saboda shi karan kan abin ba da wani dalilin ba da ba. sai ya ce farkullatu aizan tunafi muzahara au taqaddumal ghairi bi haythu yaqulu al mahbub mahbuban li dhatihi mahabbatu la yusahibu ya ghayru yadi al kulla har ila fi tunafi muzahara ba zai yiwu ba a ce kare riƙe wani khalili sannan akwai kuma wani na biyu akwai na uku akwai na hudu ya zama suna turere da wajen tarayya cikin wannan soyayya ba za a samu wannan a tattare da akulla ba au da bil ghaib ko wannan akwai wani da kake so fiye da wannan din ya za akwai wanda kake so fiye da shi to kaga anan ba ba al-kulla ake ake magana ba kenan bi haifi yakunu al-mahbubu mahbuban li dhati ta yadda al-mahbubu wanda ake so zai zama ana san shi ne dan karan kansa mahabbatan la yuzahibu fiha ghayru soyayyar da wani baya kurereniya da shi a cikin ta wa hadhihi al-mahabba la tusluhu illa lillahi ta'ala kabi ke da irin wannan san in ba Allah ba ba wanda za a yi masa shi ka so abu dan karan kansa ba dan wani dalili daban ba sannan kuma soyayyar ta zama ta ƙarshe babu wani a gabansa a cikin wannan soyayyar sannan babu wanda yake tarayya da shi wanda za su yi daidaito a cikin wannan soyayya kaga Allah kawai ya gabata ya wajaba a yi wa wannan soyayya shi ne za ka so shi dan shi ne Allah ya baka ya hana ka kana kai dukkan halin da kake ciki dukkan halin da ya baka ciki bai hana ka so shi saboda shi ne Allah kana san shi ne zatihi don haka masoyi ga Allah baya duba mai Allah ya bashi ko ko mai Allah bai bai Allah bai bashi ba san ubangiji da yake cikin zuciyarsa ya samo asali daga Allah shi ne Allah sannan kuma baya jin akwai wani abu da san shi ya shige gaban san Allah yana jin san Allah shine gaba shine ja gaba duk wani abu sai dai biyu bayan san Allah sannan baya jin akwai wani wanda zai zama shari wato wanda yake tarayya da yake tarayya da Allah madaukakin sarki wajen wannan ma'abba din kaga wannan muhabba ce la tafluhu illa lillahi ta'ala fala yajuzu an yashrakahu fi ghayrihi baya baya halatta wannan Allah ya yi tarayya da shi a cikin ta fi ma yastahiqu min al-mahabbati cikin abin da Allah ya cancanta ya cancance shi na soyayya wa huwa mahbubun li zatihi Allah shine ake so dan karan kansa dan zatin sa wa kullu ma yuhabbu ghayruhu dukkan wani abin da ake so ba shi ba idan kana mahbuban bi haqqin idan har ana san shi ne so na gaskiya ba so na ƙarya ba so wanda ya dace da shari'a fa inda ma haƙo da yasi, to ana san shi da Allah duk wani abin da ake so kuma san ya ya dace da shari'a to so ne da ake yi shi dan Allah saboda haka za ka so annabawa saboda Allah ya ce a so za ka so littafin Allah za ka so abinda Allah ya ce a so na ayyuka za ka so abinda Allah ya ce a so na maganganu za ka so guraren da Allah ya ce a so su waɗannan duk abubuwan da za ka so za ka so su ne saboda Allah wanda ita ce soyayya ta gaskiya to duk wanda za ka so soyayya ta gaskiya za ka so shi ne dan Allah din wa kullu ma uhibba li ghayrihi fa mahabbatuhu batila duk wanda zaka so shi dan wani abu to wannan soyayya bata ji ko ila ba shi yasa ba za ka so Allah ba dan wani abu shi soyayya shi ita ce soyayya ta gaskiyar gaske amma duk wani abin da za ka so sai shi yana da kare da san Allah in za ka so wani abu ba dan Allah ba to soyayya ta ƙarya ce duk wani abin da za ka so ba dan Allah ba to ya ta ƙarya ce sawa'un aiki ne magana ce wuri ne mutane ne in dai ba dan Allah ka so su ba to wannan soyayya ta ƙarya ce فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى دنيا لعننيا ce abinda ba yake cikin ta dulla la'ananne ne sai abinda ya zanta Allah ta'ala annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi ya faɗa haka a hadisin Abu Hurairah ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ala inna ad-dunya mal'unatu mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allim duniya la'ananniya ce abinda da yake cikin ta ma la'ananne ne sai ambatan Allah da abinda ya danganci shi da kuma mai ilimi da mai koyon ilimi waɗannan su kaɗai ne za su fita daga cikin la'antar ubangiji to kaga ashe duk abin da bai dangantu da ubangiji ba a duniya ko da anan nan abin in ka so shi kaso banza ko ka rike shi ka rike iska saboda haka ka so mutum dan Allah ka ke shi dan Allah ka so ayyukan da Allah yake so ka ki ayyukan da Allah yake ki ka so mutanen da Allah ce ka so su ka yi kyamar mutanen da Allah ce ka kyamace su ka wuraren da Allah ce a so a habbul bida ila Allah al ka so zama a masallaci halarta masallaci sallah a masallaci dan yana daga cikin wuraren da Allah yake so ka so ka ganka a daki da alfarma ka so ka ganka a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka so ka ganka cikin ƴan uwanka mu'minai ka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dangin da iyalan gidansa da matansa duk wannan yana daga cikin abin da ya fita daga cikin la'antar Allah saboda ka duk abin da kake yi yanzu yana da alaƙa da ubangiji kasuwancinka ka yi shi yadda Allah ya tsara maka ka ƙaurace ka guje wa duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya so a cikin wannan kasuwanci naka in ma'aikaci ne ka riƙe aikin ka da amana ka kiyaye dokokin Allah cikin aikin da aka baka kanka ha'inci al'umma da ta ɗora maka nauyin wannan aikin in malami ne ka faɗi gaskiya yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya umarce ka ka faɗe ta kada ka koye ta ya zan abin da kake nufi Allah ba kanka ba ba wani abu ba na duniya in mai koyan ilimi ne ka koye shi dan Allah ba dan a ce kai ma ka zama cikin malamai ba waɗanda ake damawa da su ba dan ka zama dan tarati dan tabargaza ba kai karatu dan karatu ba dan a yi ta jayayya da kai ba ana rige ba to kai wannan wannan shine zai fitar da da da abubuwan da duk kake duk rawar da kake takawa za ta zan ba ta shiga cikin wannan la'ana ba to abin da ya kauce ma wannan hanyar ya shiga cikin la'ana ashe ka ga duk rayuwar musulmi dole ne sai ta zan tana da ta'adduki da mahabbatullah idan ba duk inda karkacewa mahabbatullah al'amalu li ajli la ajli al'amalu lillahi wa billah to shi kenan ta shiga cikin kwandon la'anta shi ne abin da hadisin yake nunawa malam yace wa idza kanat al khulla wa idza kanat al khulla kadhalik فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته يمكن مخالفته وكذلك أيضا من أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعباد وكذلك تكليمه لموسى الكروه لإنكارهم أن تقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال فكما يمكنون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن أو أن يستوي أو أن يجيء فكذلك يمكنون أن يتكلم أو يكلم فهذا حقيقة قولهم كذلك قال الله من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جهده لمن أظهر الإسلام أخذوا يلحدون في أسماء الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه فتعودوا محبة العباد له لمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه وهذا جهل عظيم فإن محبة المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرض عليها ومن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوبة دون الشيء المقصود بالوسيلة وكذلك العبادة والطاعة malam yace ce wa idza kanat khulla kazalika idan an fahimci ma'anar khulla kenan haka take ga yadda sifofinta suke ga yadda sharuɗan khulla yake kaga kenan da an ce wa takaza Allahu khalila ko لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر ولكن ولكن صاحبكم خليل الله da zarar ka ji wannan zaka fahimci matakin da waɗannan annabawa suka taka ka fahimci ma'anar irin sanda suke wa Allah da irin sanda Allah yake musu to idan wannan ita ce kulla فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخالفته kaga kenan duk wanda yake bai yarda cewa ana son Allah li zatihi ba dan zatinsa ya ganin ba za a so Allah li zatihi ba kaga kenan bai yiwuwa a riki Allah khalil wannan shine abin da maganar sa take nunawa sai da Allah ce wattaqaza Allahu Ibrahim khalila shi a gurin gaskiyar maganar mattaqaza Allahu Ibrahim khalila tunda shi bai yadda cewa ana son Allah li zatihi ba bai yadda cewa Allah yana so ba kaga kenan wancan aya a gurin shi ba daidai ba ce wa kazalika aiza in an ankara hudu a ahadin min ibadihi haka nan in yayi inkarin cewa Allah yana son wani daga cikin bayansa. fa huwa yunkiru an yattakhidahu khalilan kaga kenan bai yadda cewa Allah ya riki annabi Ibrahim khalil ba bai yarda kenan Allah ya rike annabi Ibrahim annabi Ibrahim النبي صلى الله عليه وسلم خليفة bai yadda kuma Allah ya rike خليفة بحيث يحب الرب يحب الرب بحيث يحب الرب ويحبه يحب الرب ويحبه العبد على اكمل ما يصلح للعباده اكيد يا ولدكم إيه. نعم بحيث يحب الرب فيد الشيء النبي ابراهيم عليه السلام ko annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka taka wannan matsayin su zan suna san Allah haka ne kuwa yuhibbu rabbukum a ah, sai dai zama bi haitu yuhibbuhu rabbu wa yuhibbuhu al-abdu ala akmali ma yakhluqu lil ba. ta yadda zai zan ubangiji yana san shi ma kuma bawan yana son ubangiji ala akmali ma yasluhu lil ibad so wanda yake mafi kamala na irin san da ake yi wa bayi wato shi yana son Allah yana son shi ma yana son Allah so wanda yake ya fi sama kamala sama da kowane su da ake wa bawa Musa وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام أنكروه هكذا سوجا ماوى مبيا جاء ابن Safwan da maganar su ta gabata sun ce ba su yarda Allah ya yi magana da annabi Musa ba. li'inkarihim an yaquma bihi sifatu min sifatu sifat dan ba su yarda cewa wai akwai wata sifa da Allah yake sifantuwa da ita ba aw fi'lun min al ko a ce akwai wani aiki da Allah yake da shi domin su a gurin su Allah zatun ne mujarrad zatun mujarrad an kulli sifati wal af'al kawai su Allah ba ya da sifa ba ya da wani aiki su suna ga wannan shine kamalul tauhid kamalar tauhid saboda haka suka kore wa Allah ayyukansa suka kore wa Allah sa ba su yadda Allah qadirun bane ba su yadda Allah alimun bane ba su yadda Allah hayyun bane bi hayatin qadirun bi qudra alimun bi ilmi sami'un bi sam'in basirun bi basar rahimun bi rahmah ba su yarda da duk wannan ba su a gurinsu da Allahu da As-Sami'u da Al-Basiru da Al-Alimu da Ar-Rahimu dukkaninsu suna ne da sunaye ne da suke nuna abu daya suke nuna ma'ana daya ba za ka ce As-Sami'u mai ji ba Al-Basiru mai gani a'a su a gurinsu dukkan wannan zati kawai suke nunawa amma ba ta kunshe da wata ma'ana to kaga wannan ai ka to ba kankanuwa ba fa kama yunkiruna an yastabiqa bi hayati kamar yadda suke inkarin Allah ya sifantu da rayuwa au qudratin ko yake inka suke inkarin Allah ya sifantu da kudura au ilmu au ilmi ko ya sifantu da ilimi au an yastawiya au yaji ko kuma ubangiji ya daidaita akan al'arshi ko zai zo kamar yadda yake wajen rabbuka wal malaku saffan saffa suka ce basu yadda ya daidaita ba basu yadda zai zo ba basu yadda ya. sifantu da rayuwa ba ba su yadda ya da kudura ba ba su yadda ya sifantu da ilimi ba wato su jahiliya gaba ɗaya suka kwaso abin wato gaba ɗaya suka yi masa kwasar karan ya domin a kwatanni saboda haka gaba ɗaya sifofin Allah al-fi'liya al-ikhtiyariya da asifatin zatiya duk gaba ɗaya suka yi karo a sha'ira da suke inkarin wasu daga cikin sifatun lahi fi'liyal ikhtiyariya kamar al-maji'u al-istiwa su su yadda Allah ya daidaita ba basu yadda Allah ya zai zo ba ka yadda ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai a wa ja'a amru rabbika ba shi a amru to matsalar duk sanda zaka da wata aya ka ce za ta yi mata karar to kuma wata ayar za ta yi maka wani bugun bubbuke da ba za ka iya tashi ba hal yanzuruna illa تأتيهم aw أو rabbuka aw أو ba'd ayati آيات ubangiji sai ya فقد abubuwa uku. wanda zai yana nuna kowanne ke nan zaman kansa yake an ya'tiyahu sai humul ko dai mala'iku su zo aw ya atiya rabbuka ko ubangijin kai zo aw ya atiya ba'du ayati rabbika yayi da annabi Musa a matsayin magana da shi amma waɗanda ba sa son su tabbatar wa da Allah magana ko dai suna korewa Allah shi kwata-kwata ko kuma suna tawili da jami'a suna cewa Allah bai baya magana la ya takalla a sha'ira kuma suna ta kalamun lahi kalamun ne nafsi ma'anan ne ka'imun bidatihi wanda ma'ana ce da take tattare da zafinsa amma ba magana ba ce take da sautin wa harfin tana da farko tana da ƙarshe a su ba ta faɗar haka a duk a shari'a abinda suke nunawa ke kalamullahi ma'anar ne qa'imun bi zati kalamun ne da za ku yi da maganar maganar da Allah ya da annabi Musa ce a'a wannan ma'anar ce Allah ya halicce ta kuma cikin iska sai ya rika ji a wasu ma su ce wai ai wata bishiya ce bishiyar da ya da ya tsaya kusa da ita a jikinta ne Allah ya halicci magana sai ya rika bishiyar tana magana da فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بجذ بقبس أو جذوه من النار لعلكم تسألون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا رب العالمين كذا إذا كتب بشياء شيء ita ce kenan ta ce inni ana rabbul alamin bishiya ta ce ita ce rabbul alamin kaga annabi Musa kuma ya yadda kawai ya zo ya ji bishiya na magana tana ta inni ana rabbul alamin ko inni ana Allah faqla al alayka laka bil wadi al kuwa? Ta ce da shi inni ana Allah ko inni ana rabbul alami. kaga anan na farko dai a ce annabi Musa alaihi salam annabin Allah da Allah madaukakin zan ya aiko shi da tauhidi a cikin sahara a cikin jeji ya bishiya kawai yaji magana a cikin bishiya tana cewa ni ne Allah kuma ya ji ita ce Allah kaga wannan ba zai kasance tare da annabawa ba an san cewa akwai mutanen koye akwai rijalul gaibi ko babu za ka rika jin sauki ba ka ganin mai magana za ka iya jin bishiya tana kamar ita ce ki magana a ce maganar daga jikin bishiya ce kuma annabi Musa alaihi salam ya yarda cewa ita ce Allah ita ce take cewa inni ana rabbuka babu shakka wanda ya saba wa matsayi irin na annabawa saka ko babu yadda za a yi bishiya ta ce ita ce Allah kuma ita awa duk waɗannan abubuwa da halittu da ubangiji yayi dukkan su masu tauhidi ne babu mushirka babu wani wata halitta ba cikin dan al'adis wal jinnu ba dukkan su masu tauhidi ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbih dukkan wani abu da ka sani na dutse na ruwa na sama masu tauhidi ne da Allah babu fushi ba za a yi bishiya ta ce inni ana rabbuka wannan ya taɓa abin da alkur'ani ya gaya mana sannan kuma ita sifatul kalam sifa ta magana sifa ce ta kamala ko sifa ta nakasa sifar kamala ce magana ko sifar nakasa kamala ce duk masu hankali sun haɗu a kan cewa siffar magana su face ta kanada wanda ba ya iya magana yana da nakasa wata kaza ƙaunin musa min ba'adi himin ƙuri him ijilan jasa da lahukuwar a nan yaro an lahu na yi kalli muhimmanci da yi sabila kaga ubangiji da ya tashi kushewa mutanen annabi Musa da suka mayar da dan mariki a matsayin Allah bayan annabi Musa ya tafi gana da ubangijinsa da ya tashi nuna musu cewa ba fashi ne Allah ba don yana da nakata me yace واتخذ min موسى min بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار سيجي ألم annahu la لا يكلمهم su ده ما magana da su. ashe da a ce rashin magana sifa ce ta rububiyya ta uluhiyya sai su to menene ai kai ma ba ka yi ai Allah baya magana to kasancewar ba sa magana sai wanda ya nuna da kasace rashin magana annabi ibrahim alayhi salam lokacin da suka ce a anta fa'alta hada bi alihatina ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun su tambaye su suna magana kaga wanda in kano ya tsoko ya nuna ke da rashin magana sai ya kamata ku goyi ba Allah bane saboda haka sifa ce ta kamala ita magana ba sifa ce ta nakasa ba abinda kuma aka yi duk wani mumini musulmi ya ijma ya kansa dukkan wata sifa ta kamala fallahu auladiha duk sifar kamala ubangiji ke fi cancanta a sifar tashi da wannan sifar in da an yarda kamala ce to ubangiji shi yake da nasibi da ya fi na kowa ya fi na kowa a cikin wannan sifa sifar gani sifa ce ta kamala ubangiji yana gani sama da ganin kowa ganin sa ya keta na kowa ya wuce na kowa ji sifa ce ta kamala ubangiji yana ji rayuwa sifa ce ta kamala ubangiji yana da ita kudura sifa ce ta kamala irada sifa ce ta kamala dukkan wata sifar kamala fallahu auda haka nan dukkan sifar nakasa ubangiji shi ya fi ya fi kowa ne tantar wannan sifa din duk wata sifa ta nakasa to ba a sifar ta Allah da ita to idan har an yadda alkalam sifa ce ta kamala to ubangiji ya cancanci wannan sifa dole a sifanta shi da wannan sifa ne sannan idan ka ce ubangiji baya magana ya za ka yi da hukumar da Allah maɗaukakin sarki ya ce zai yi ma wasu na ukan mutane saboda laifin su ya ƙi musu magana da gobe kiyama إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ubangiji ya ce waɗanda suka suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi suke canza shi da wani dan wani amfanin duniya kaɗan ɗan wani kuɗi kaɗan su saki littafin Allah saboda shi waɗannan ba wani abu suke ci ba a cikin su sai wuta sai ubangiji ya ce wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah ubangiji ba zai magana da sura da gobe kiyama innal ladina yashtaruna bi ayati da bi ayati Allah wa ayati thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم kaga anan ma ubangiji ya ce waɗannan waɗanda suke sayar da alkawarin Allah da rantsaran sansu da ɗan kuɗi kaɗan na duniya waɗannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah ubangiji ba zai yi magana da su ba to idan da baya magana yaya za a ce ba zai yi magana da su ba kaga sai dan yana da sifatul kalam din shi sa ubangiji ya ce ba zai yi magana da su ba saura kaga wanda yana tabbatar maka da cewa ubangiji ya sifantu da sifatul kalam ya yi magana da wasu annabawansa tilkar rusul faddalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da annabi adam alaihi salam shin manzo ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal kana nabiyyan mukallama annabi ne da Allah ya magana da shi mukallaman ay kallamahu Allah kaga wannan duk tabbatar da da Allah sifatul kalam sannan su suna ga kamar an ce Allah yana magana kamar an tabbatar masa da harshe da baki da ainihin labba guda biyu da da da da da kantanin makwallato da wa'i da wa'i kaga wannan duk tashbihin ubangiji yake da sa shi yasa ya kawo wannan akan wanda zai ce Allah yana da sifofi sifofin da ba su yi kama da kowa daga cikin sai ba ba zai kawo wannan alansa ba Allah yana ji amma ba irin jin ba wanda sai da kunne da hasa din da ake ji da ita Allah yana gani amma ba irin ganin mu ba wanda yana da limit akwai abin da zaka hango akwai abin da ba zaka hango shi ba akwai wanda zaka hango shi wato hango wale zan kaɗan wanda kuma ya ƙara matso ka ga shi, ya ƙara girma ubangiji ba irin wannan ganin yake da shi ba da aka da sifar kamala da aka sifar ta ubangiji to ba irin ta mahaluki ba ce kuma magana ai ba sai da hasar baki ba Allah yake cewa al-yawma nakhtumu ala afwahihim wa tukallimuna arjuluhum wa tashhadu wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ubangiji a ranar lahira yake cewa a yau za mu rufe bakunan wa tukallimuna aydihim kaga aka ce hannu yayi magana ubangiji ya jingina wa hannu magana shi yake halittar maganar ya halitta maganar ya sa ta a baki da ya ga dama halittar maganar sai ta koma a kunne ko a hanci shi kuma bakin a bashi aikin kunne ko aikin hanci Allah shi ne yake wannan shi yasa lokacin da za su yi da fatun cikin za su yi musu shaida za su rika mamaki wa qalu li dhululihim lima shahidtum alaina me suka ba su ansa qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kullu kullu shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un suka ce fatu fatu dan me kuka yi mana shaida me yasa kuka yi mana shaida suka ce an antaqana Allahu alladhi antaqa kulle shay ubangiji da ya ba wa kowane abu damar kulici mu ma shi ya ba mu damar kulici ashe kaga magana ba sai da fatar baki ba bare ka ce in an ce Allah yana magana kenan ana ce Allah yana da fatar baki yana da lebe yana da harshe yana da waye yana da waye kai ta kawo tutai da da wata tatsuniya to galibi wanda zai yi nesa da shiriyar alqur'ani da shiriyar magabata to zai shiga cikin matahat zai shiga cikin wahalhalu zai kuma rasa me zai faɗa ya kare kansa shi yasa malam yace to Za zaka suke inkarin an ya takallam aw yukallam fa hadhihi haqiqatu qawlihim to wannan shine haqiqanin maganar kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabaha qulubuhum wanda suka gabace su haka suka rika faɗar irin maganar su duk zukatan nasu zan daya ko da ko ba zamanin da suka kai ba mala yace lakin lamma kana islamu zahiran wal qur'anu matluwan la yumkinu jahduhu liman azhara al-islam yayin da musulunci ya zai zahiri ya zan a bayyane a fili karara Alƙur'ani kuma ga shari'a ta karanta shi dare da rana yara kanana suna haddace shi la turu jadu ba wanda ya isa ya jayayya ya ce bai yarda da Alƙur'ani ba matukar ya nuna shi musulmi ne sun ga Alƙur'ani nan ga musulunci ya bayyana yayi ƙarfi, ya faɗaɗa ga musulmi ko ina gashi ana ta karatun ƙur'ani ba dare ba rana ba su da damar su zo su ce su musulmi ne amma ba su yarda daga alqur'ani ba aka zo yulhiduna fi asma'illah sai suka shiga barna cikin sunayen Allah wa yuharrifuna al-kalima an mawadihi suka rika bankara kalmomin ubangiji suna aje su ba mahallin su ba sai za ka samu dan bid'a wanda ya san ya karanci alqur'ani ko asalinsa garfi ne ya zo ya zama malami to za ka samu ayoyin Allah zai rika ja amma kuma kowace in aka tsaya aka fassara sai ka rasa ta da abin da yake kokari da ya dasa sai ka samu maganganun sa duk soki wurutu ne ya kawo wasu maganganu sai ka ji ya ja wasu ayoyi sai ka rasa to ina wannan ayat sai alaƙa da wannan magana wani lokaci ma zai rika jan ayoyin ba a fassara wanda bai san fassarar ba zai dauka a ashe abin da akwai hujja ka je da ba da ita zubo ayoyi bai fassara ba saboda haka da ya yi magana ya yi magana ya yi magana ya yi misali ya yi misali ya yi misali sai kuma ya kawo ayoyi ya jawo nan ya jawo nan ya haɗa nan ya haɗa nan ya haɗa nan sai a ce Allahu akbar wuce fassara ayar ka alaƙanta ta da maganar ku ji ta ina suka yi alaƙa, da maganar ta kake to da zai fassara sai ga ayar ta yi wani guri daban shi kuma ya su kwana ya yi daji ba su da alaka sun yi hannun riga shi ya yi gabas sarat musharriqatan wa sirtu mugarriban shatta da baina musharriqin wa mugarribi to shine malam yace yayin da suka ga musulunci ya yi fito karara ya bayyana alkur'ani kuma ana ta karanta shi in kai ka karanta ka ki fassara wani zai karanta ko ya fassara ba yiwuwa kuma ka fito ka ce ƙarya ne sai so zame za su yi bara su rika barna cikin sunayen Allah suna caccanza maganar Allah suna ajiye ta ba gurin ta ba fata awwalu mahabbatal ibadi lahu bi mujarradi mahabbatihim li ba'di sai suka ce ai in aka ce Allah ya a bayi suna san Allah abinda ake nufi bayi suna san da'ar Allah bayi suna san Allah bayi suna san yi wa Allah ibada wato ba za su so Allah kai tsaye ba sai dai su so da'arsa ko su so ibadarsa au a taqarruba ilayhi ko sai bayi suna son kusantar Allah shine ma'anar an da da hu, yuhibbunahu ay yuhibbuna da'atahu yuhibbuna ibadatahu yuhibbuna taqarruba ilayhi shine ma'anar da hu. yuhibbunahu bale ce hada jahlun azim wannan kasurgumin jahilci ne fa inna mahabbata taqarrubi ilai al-mutaqarrab ilayhi tabi'un li mahabbati wa farqun san kusancin wanda ake kusanta san kusancin wani abu ne wanda yake bin bayan san shi yake kuma reshe ga san shi ba shi ne hakikalin san shi duk ba kana san shi kuma kana san taƙarruf ilai kaga wani abu ne wanda yake reshe muna san Allah wannan ta sa muke san mu ga mun yi sallah a lokacinta muke san mu zama masu gaskiya muke san mu zama masu amana muke san annabawan Allah duk wannan reshe ne na bi na san Allah kaga ashe akwai san Allah akwai kuma abin da san Allah yake haifarwa yake zama reshe na san Allah faman la yuhibbu shay'a wanda baya san abu kwata kwata la yumkinu an yata an an yuhibba takarruba ilayhi ba zai so ya kusanci abu ba karanta da bako ko karanta wanda baya san abu ba zai so ya ga ya kusanci abu ba ila taqarruba wasila domin shi kusancin ai sanadi ne wasila ce tsali ne ba shi ne ainihin abin da kake so din ba muna san Allah sai muke sallah sallah din nan tsani ce da za ta hada ka da wanda kake so المسلي يناجي ربه واسجد واقترب كي سجد لك تعالى كسنتا جوندا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد kaga sallah din nan wasila ce hanya ce tsani ne sanadi ne kadarko ne zuwa ga wanda kake so idan har ba ka san shi ubangiji ba ka sallah dan ba ita karan kan sallar ta saka kake ta ba dan Allah ne yake kai kuma za ka ja ka zuwa ga Allah wanda baya kan Allah ba zai sallah wanda baya kan Allah ba zai yi gaskiya ba ba zai yi abin da Allah ce a yi ba wanda baya kan annabi ba zai yi aiki da sunnar ba kawai haka aiki da sunnar sa wasila ce zuwa ga sansa faman la yuhibbu shay'a la yumkinu an yuhibba an yuhibba taqarruba ilayhi wanda baya san abu ba zai so yayi aikin da zai kusantar shi ga abu duk abin da kasancewa wani abu ne da zai jawo maka tasgaro misali a kasuwancinka to ba za ka so ka yi abu ba saboda kana son kasuwancin kai nasara ashe duk abin da zai ja ka zuwa ga akasin nasara wanda shi ba ka san ba za ka so ka yi shi ba duk abin da kaga kayi to zai ja ka ne zuwa ga abin da shi kake so bil taqarrub wasila wa mahabbatul wasila tabu'un li mahabbatil maqsudi san abin da yake wasila tsani sanadi yana bin san shi makasudin abin da ake so din matsoli فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة أكي yake a أما a buɗa amma yadda ka karanta din ma ya bada ma'ana fayamtani ba zai yiwu ba kenan an ta kona wanda zai zama tsarin ka tafarkin ka zuwa ga samun abin da kake so hiyal mabudu ita wasilar ta zai ita ce ake so dole shay'il maqsud bil wasila ba shi abin da aka nufa da wannan tafarkin ba ba zai yiwu ba a ce kana sallah sallar kake so ba wanda kake wa sallar kaga wannan ba zai yiwu ba a hankali a ce sallar kake so amma ba wanda kake wa sallar kana yin sallah din nan dan ka samu dan ka tabbatar da soyayyar ka ga wanda kake so wa kadhalika al-ibadatu wa ta'a haka dai ibada da ta'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله الرحمن الرحيم da kuma wata baiwar Allah da ta aiko takarda tana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ta ce don Allah malam ni ce na auri wani bawan Allah lokacin da muka yi aure ina da ciki wata ɗaya amma ba na shi bane to amma ita wannan yarinyar da na haifa ba tashi ba ce amma shi ya ɗauka tashi ce ce manzu maganar da ake yi da ake ciki mun haifi 'ya'ya goma sha ɗaya ya ce to malam wannan abin da ya dame ni ina ta yin istighfari ga Allah ina tuba to malam wannan ya isa ko ko sai na gaya masa ya ya yafe min abin da na masa ta to malam shi mutum ne mai fushi har idan na gaya masa to saki na zai ta to me ya kamata to gabar maganar anan ba ba ta ya aure ta tana da ciki ba ne lamarin sa mai sauki ne maganar a nan wanda ita ma ita ce ta fi damun ta bisa ga alamu yar da ba tashi ba amma yana jin tashi ce sannan gashi kuma sun kwashe shekaru a haka har ta kai sun yaya goma sha ɗaya wanda watakila ita wannan yar ita ce ta sha biyu to shin ta gaya masa cewa ga fa gaskiyar lamarin yadda yake na shigo gidanka da wani ciki da ba naka ba kuma yadda kake gani ta mu ta fari ba yar ba ka gaya masa haka duk gidan ya tarwace kowa ya kama gabansa ko ko ta yi shuru ya ci gaba da ɗaukan wannan yarinyar a matsayin yarsa wanda daga ƙarshe in ya mutu ta ci gadansa in ta mutu ya ci gadanta to wannan shi ne wato mahallin iskalin a gaskiya wato ba zan ba ta fatawa a kan wannan ba idan ka dubi lamarin gado da nasaba da waye da waye za ga akwai illa babba ya mutu ta ci gadon shi ko ta mutu ya ci gadon ta alhalin babu gado tsakanin su ba yarsa ba ce kwata-kwata ba ta da gadon shi ba ya da gadon ta sannan kuma kamar ta ci amanar sa. har ya mutu ba tare da an samu warwarewa tsakaninsa da ita ba sannan ta wani bangaren kuma in ka ce ta gaya masa to kawai ka ce ta haƙura da zaman auren wannan gidan yaro da ke da yaro su wannan yaya za su shiga wani hali kuma sannan ita kuma yarinyar a karan kanta ita ma an jefa ta cikin wani hali saboda da ta sakankance ta saki jiki shekara da shekaru watakila ma ta yi aure ta fara haihuwa akan cewa ga babanta shi ma yana ga yarsa to da zarar ka zo aka fasa wannan kwan to shi kenan ita ma watakila mijinta ya koro ta kaga can gidan shi ma ya rubuce ita kuma daga ranar rayuwarta ta shiga wani abu kuma daban in ba a yi sa'a ba shi kenan sai ta shiga wata hanya kuma wacce ba a ba a ba a to kaga in ka dubi ko wannan janibin zai ga cewa shi ma kuma akwai mafsala ba kankanuwa ba to irin wannan sai an yi nazari babba don a ga cewa wacce mafsada ce mafi kankanta a ta a yanzu gaskiya ba zai iya cewa ga ga ga mafsadar da nake hangowa ita ce akallu ba ta yiwu ko dan uwana malamai mun tattauna watakila ra'ayyuka suka haɗu watakila iya cewa to a ɗauki janibin za a duba in har haka ta samu insha Allah wata rana zan faɗi abin da wato tattaunawa da sauran abokai na na da'awa na karantarwa ta ta haifar amma a gaskiya a yanzu ba zan iya cewa da ita ta yi wannan ko ta yi wannan ba wannan yana tambaya yake cewa yake cewa malam wani bawan Allah ya saki matarsa cikin fushi sai wani malami ya ce bata sauku ba ya kuma kafa hujja da maganar ibnu taymiya cikin littafin istiyarat shaykhul islam ibnu taymiya wallafar ibnu qayyim inda yace saki a cikin halin fushi baya aukuwa ko da ko mushin bai kai da kusan da hankali ba shi to yana kan karin bayani ibn taymiya da wadansa sun kasa kushi gida uku kashi uku ne shi rushe. akwai hushin da yake gusar da hankali gaba daya wato mutum in ya yi shi to shi da mahaukaci duk ɗai babu bambanci to wannan bil ijma sakin sa baya aukuwa mutumin da in yayi wani yayi fushi fushin yakan kai ga guzar masa da hankali sakin sa baya aukuwa kamar yadda sakin ba hukunci baya aukuwa wanda ijma'in malamai ba wanda ya saba akan wannan akwai kuma wanda fushi ne kashi na biyu kenan fushi ne wanda yake mai marar marar marar tsanani fushi ne mai sauki wanda baya kawarwa da mutum hankali ko bai tsanani ba mai yana yin shi cikin iradarsa to wannan sakin shi yana aukuwa shi ma bil ijma ya yi mushi a bamshin ba mai tsanani ba ya ba rai ya yi tsaki wataƙila ya kai zai duk wannan duk ba ba mai tsanani ba ne to wannan sakin shi zai auku bil ijma sai ka so na uku shi ne hushin da ya yi tsanani amma bai kai ga kusan da hankali ba sai dai mutum ya kai wani yanayi da yana yin abubuwa wanda suke kari da iradati wato da suke fita daga iradarsa hankalinsa yana nan bai gushe ba amma kuma yana yin wasu abubuwan da suke nuna cewa ba ya da sai dara akan iradarsa wato kamar fushi yayi saboda tsananin fushi bayan ya mari matar da yarsu ya ita ma ya faɗi ta da mari yaro yana cikin <laughs> yana cikin abin da ya ture shi yadda ki ya fasa tibin gidan ya ɗauki abin da kofunan shayi ya fasa ya masa plan ba bai haukace ba da za a taba ji wanda zai ce kai amma kuma ga shi rayu wasu abubuwa wannan shi ne malamai suka yi labari shin sakin irin wanda mutum zai auku ko ba zai auku ba wasu suka ce zai auku tunda bai rasa hankalinsa duka ba wasu suka ce a'a ba zai auku ba tunda yana yin wasu abubuwa kharija al-iradati da zai yi nutsu shi da kansa zai zo yana tunanin me yasa bai kaza ya aka yi ya aka yi har yayi kaza to ibn taymiya sai ya zafi cewa sakin ba zai auku ba irin wannan to hadisin da ya zo hadisi ne a cikin musnad imamu ahmad da sunan abi dawud sunan ibn baja cewa la talaqa fi la talaqa wala itaqa fi iglaq babu saki babu uh, da saki baya aukuwa yantarwa ba ta aukuwa cikin halin fushi sai imamu ahmad ya fassara al-iglaq da cewa al-ghadab shi ne malamai suka fassara suka kakkata fushin hawa hawa akwai fushin da wannan ba a ba a ba a raba ɗaya biyu kowa ya ta cewa fushin da ya kai mutum har ya rasa hankalinsa wannan sakin sa baya akuwa kamar da sakin shi baya akuwa sannan fushi mai sauki fushi marar nauyi sosai marar tsanani shi kuma wannan sun yi jima'i kan saki yana ukuwa fushin da yake shi bai kai da haukacewa ba rashin hankali shi kuma ba mai sauki ba to wannan na tsakiya ina za a riskar da shi za a riskar da shi da nan ne ko da ina ne to shine nan malamai suka samu sabani ibnu taymiya yake ganin ba zai auku ba wanda zai yi wannan sakin to shi ma yana daga cikin sakin da ba zai auku ba saboda kaga anan shi wanda zai yi sakin ya ce cikin fushi yayi mai tsanani shi ne zai hukunta kansa kai da zai wofa fatawa ba yadda za a iya cewa eh fushinka ba mai tsanani ba ne sakin ka bai yiwu ba shi ya san ya yi fushi din nan me yayi a lokacin da ya fushi me yake ji a ransa saboda ga sai dole ka bar shi da da imaninsa da tsoron shi da Allah dan shi zai hukunta kansa mai fatawa bai iya hukunta wannan kamar mutumin da zai ce bai da lafiya ya sha azumi ba ka iya cewa da shi eh na yadda rashin lafiyar ka ta cancanta ka sha azumi ko ban cancanta ba Allah ya ce wa man kana minkum maridan aw ala safar da ba daidai bane masu fatawa da za su ce wai in ba ka da lafiya ba za ka sha aji ba sai in likita ne a Allah bai ce sai in likita ba in kana rashin lafiya rashin lafiya kuwa wani abu ne da kowa shi yake jin ta a jikinsa shi zai iya cewa ni ba zan yi azumi ba wasu daga cikin magabata ma in rashin lafiya ɗan ƙanƙanwa sai su azumi kai ka taɓa su sai Allah ya ce ban kana minkum maridan ni kuma wannan abin da nake ji mara su akwai daga cikin tabi'i ina ta ibnu sirin muhammad ibnu sirin yana faɗar haka saboda haka <clears throat> irin wannan ba ka cewa mutum cewa eh sakin da kai bai auku ba domin fushin da kai fushi ne ba mai zabi da mai tsanani ba ka iya yi wa mutum wannan wannan hukuncin shi zai iya sanin wani hali yake ciki lokacin da ya saki amma ka ce saki a fushi baya aukuwa to kamar duk ka kore duk wani saki ne duk galibin saki a cikin fushi yake sa dole ka ga ya saki mata shi ta bata masa rai da ya fushi to kaga take saki a fushi baya aukuwa kamar kana so ka ce duk wani saki ba da aka yi da ba to ya kamata ka yi bayanin hawa hawan saki din sai ka abin da kushin sannan kuma ka bar mutum shi ya hukunta kansa ya yi wa kansa hukunci wani a cikin wani nau'i yake الغضب الخفيف ko الغضب الشديد المزيل للعقل هو الغضب الذي لا يزيل للعقل لكن يخرج الانسان حد ارادته shi ya hukunta kansa sai sa a cikin ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen sai ya bawa kanshi fatawa kuma ibn qayyim yana da littafi da ya rubuta akan wannan sunan shi igasatul lahfan fi talaqil ko fi hukmi talaqil ghabban wanda yace ibn taymiya ya ce babu musharaka a cikin al hulla yace ina so a warware mun gashi Allah madaukakin sarki ya hada annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ta yaya bayanin yake ana magana ne dangane da bawa ba dangane da ubangiji ba dangane da bawa bai yiwa a samu musharaka a cikin kulla domin wanda kake so kana san shi ne babu wani sama da shi kuma babu wani na wanda aka ce Allah kawai ake ba wannan to shi Allah ba za ka lazumta masa wannan dokar ba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu wanda ce ya halatta makotan masallaci su rika yin jami'in salloli sallolin su inda suke yin majalisin su saboda limamin masallacin da suke makotaka na tsawaita sallar shi kuma an yi mishi nasiha yaƙi yaƙi yadda to ban sani ba ma'ana unguwar ne duk za a ɓaɗi a bar limamin shi kaɗai ko ko a'a ku ne wasu 'yan tsirari kuka ɓaɗi kaga idan wani ɓangare ne na wasu mutane suke so su dasa nasu masallacin saboda sauran mutane ko suke bi su sallah mutuwa suka yi kaga hakura za ku yi shi kuma limamin ya duba yadda maslaha sunna ta take ba a san kai abinda za ka kori mutane musamman abin da ya shafi ibada abu azib bin jabal lokacin da ya rika tsawaitawa har wani ya kawo kukansa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ya masa afattanun anta ya mu'az afattanun anta ya mu'az domin kana fitinan mutane yanzu gashi za a fitino wasu su je su yi limanci abin da su da ba kaga wannan fitina ce da kowa ya ga wani abun da bai masa ba sai je ya dashi majalisi kaga an an kawo fitila kuma annabi da ya tashi sai ce ya ya wadatar da kai ka karanta wa shamsu wa duhaha wa layli idza taja wa tini wa zaitu sai kan ba sai ga masa kitabun mufassal ba wanda yasa malamai suke cewa ita tsawaita sallah da gajarta tana da alaka da mutanen da kake yi wa ya yanayin su wani masallaci ne akan hanya mutane iri iri kala kala masu larura daban-daban sukan zo su yi sallah a bayan limamu kaga ba ɗaya yake wani masallacin da yake cikin anguwa an san masallacin ba ya karfi ne samari ne yan gari kashe ne kaga waɗannan da ka tsawaita musu daman a cikin abin da suke saboda ka ya danganta da kuma kake wa sallah annabi yana sallah wani lokaci ya ji kukan yaro sai ya rage yana da shiga da niyyar ya tsawaita amma in ji kukan yaro saboda tausaya wata sai ya rage abin nan amma wani in ya iya fara sallah kamar mai masaffa a nan zai wato nuna sa wajen wajen takararsa da tilawarsa da ba haka bane saboda haka ba daidai bane su su ce za su yi nasu daban saboda yana tsawaitawa yana da kyau a yi ci gaba da yi masa nasiha kuma a samu waɗanda suke sama da shi ai da shi limancin akai ba shi yana da kansa ba saboda ka samu kwamitin a zauna da su in har da gaskiyar tsawaitawa yake dan wani lokaci wani abu ma sai ka ga cewa wani ne yake ganin tsawaitawa amma dai yana da kyau a zauna da shi kuma ya duba maslahar al'umma domin yana yi wa jama'a sallah ne ba kansa kada yake wa sallah ba eh, shi kada yake wa sallah ta tsawin ma sha a kamar da annabi yake to akwai wani wanda ya tambaya ke da alaka ita ma da wannan yake cewa ni suna na sunan mahaifina Usman sai abokai na suke yi min lakabi da bin zullurai kuma cikinmu akwai wanda sunan mahaifinsa Ibrahim sai muka yi muke kiran shi bin Khalilullah sai kuma gashi yanzu na ci cewa matsayin nan na Khalil daga annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim kadai suke da shi to yaya hukuncin sunan da muke lakabta wa kanmu abin da ya shafi zunnurai wani abu ne mai sauki ka ce zunnurai kowa ya san dai ba wani nurai ne da kai ba a wannan wani yana sauki amma khalilullah khalilullah ko khalilur rahman wannan bai dace ba kawai ka ce khalil ko halilu eh ko ka faɗa da Hausa ko ka ce Ibrahim Khalil Ibrahim Khalil amma kan ka ce Khalilullah ko Khalilur Rahman ka bar shi Khalil ma'ana Khalilin ka kai wannan babu wani abu amma ka ce Khalilur Rahman ko Khalilullah wannan kamar da muka karanta babu waɗanda ke da wannan matsayi sai wannan mutanen guda biyu amma kawai ka faɗi kalmar Khalil din ba ba ba tare da idafar ta zuwa ga Allah ba wannan babu wani abu ka ce sunan ka kira shi Ibrahim Khalil ko Ibnu Khalil wani abu irin wannan mai sauki ne don Khalil yana nufin aboki na kusa ba ka ba ba ba ka shi ne zuwa ga Allah ba ina iya yin addu'a da Hausa a lokacin da nake da nake sujjada sallah wata ibada ce da take da hai'a wato take da sifa keɓantacciya da lokaci lokaci keɓantacce da ayyuka keɓantattu kamar da malamai suke tarifin sallah sallah wani aiki ne wanda yake lahu hai'a maksusa wa af'alun maksusa fi waqtin maksus don haka komai a keɓe yake akwai yadda aka tsara shi haka ake yi shi ba a canzawa don haka ita sallah ta sha babban da wata ibada da za ka yi a waje wanda za a iya cewa ka rage in ka ga ta yi maka abin da kuka yadda take din da a hudu a hudu a zaman gida a hudu ake a a tafiya an baka dama kai biyu ga rako'i masu abin da ga masu rako'i hudu ga lokutan ta da aka sa inda salata kanan an hudu da kitabin mafuta matafi an ba shi damar da ya jabuta ko jabuta wannan duk an tsara a yadda tsarin da yake haka ake san shi shi yasa a wasu gurare kamar yanzu misali a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada in kayi ruku'u ka karanta alqur'ani karatun alqur'ani min afdalil ibadat min afdalil qurbat aiki ne na kusantar Allah daga cikin manyan ayyuka amma aka ce in kayi ruku'u ka karanta alqur'ani in ka karanta alqur'ani a lokacin da kake ruku'u kai sabo kaga karatun qur'ani a wani lokaci cikin sallah a wani mahalli da ba a ce kai ba ya zama sabo amma a karan kansa ibada ne to kaga saboda a wannan gurin ba a ce ka karanta alqur'ani ba a tsaye aka ce ka karanta alqur'ani in ka ruku kuma aka ce ga abin da zaka faɗa in ka yi sujada nan ma aka tsara maka abin da zaka faɗa da haka babu inda aka nuna kana iya canza wani wani yare kai sallah da shi shi yasa malamai suka yi ta akan Abu Halifa da yace in baka iya karanta Fatiha da Larabci baka karanta ta da Farisanci malamai suka yi ta akan sa ya zaka ce gaba wanda suna sallah su ji wani ya karanta Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka tambaye sai ce annabi ya ce wanda aka ambace ni ban yi masa salati ba Allah ya ce abin nan Allah zai tsile masa ko al-bakhilu bas bukirtu inda wala Salli alayhi saboda ka tunda an ambaci sunan annabi to zan ce sallallahu alaihi wasallam ko da ko alaihi wasallam dan wannan kuskure kaga daidai yake da abin da Muawiya ibn al-Hakam sunan yayi lokacin da ya shiga masallaci ya ji wani ya ci shawa ana sallah sai ce da shi yarhamuka Allah kaga abin da ya faɗa sunna ce ta ce ayi amma a sallah ya yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ba a yi wannan sallah ga abin da ake yi qira'atul qur'an zikrullah wa qira'atul qur'an inna ma hiya takbir wa tasbih wa zikr wa qur'an wa zikr wa qira'atul qur'an wa zikrullah sai ga masa kawai waɗanda aka yadda a yi duk da cewa tashmitul atis sunna ce bal yana daga cikin haƙƙinsa a kanka in ka ji aka shawa kai, ka gaishe shi to amma a sallah ba a baka wannan lasisin ba saboda haka a daina ijtihadi ita sallah yadda aka tsara maka din haka zaka yi ba ka da dama ka shigo da wani abin da baya cikin tsari kuma ya zan karɓa sai don haka ba za ka yi addu'a da Hausa ba ka yi kokari ka koyi addu'o'in da annabi yake yi in ba za ka iya ba yi tasbihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko su kadai su yi in an ka gama sallar kai kai sallama shi kenan sai ka yi sai ka yi addu'ar bayan sallah babu komai ina ga mu dakata a nan da fatan abinda muka faɗa ne Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya taimaka wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in